Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da sarfi Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba takwas ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda komai ke neman tsayawa cak a Najeriya a batun tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci saboda matsalar rashin sabon kuɗi. mun jiyo ta bakin manazarta da masu fashin baki sannan hukumar hana yaduwar cututtuka ta ncd da hukumar lafiya ta ghana sun bayyana damuwarsu game da yadda hawan jini da ciwon suga ke kashe matasa muna kuma tafi da shiri na musamman game da jihohin najeriya a siyasar kasa inda yau muke jihar gombe za kuma a ji labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar hotonninmu bari mu jaddada duniya ta yi ne Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. A yau laraba shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tashi zuwa birnin London domin gode al'ummar Birtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa kasarsa wajen daƙil farmakin da rashi ta kwashe kusan shekara tana yi wa kasarsa kuma ya yi hasashen cewa a ƙarshe Ukraine za ta yi nasara a yakin. Mun san 'yanci ne zai yi nasara, mun san Rasha za ta yi rashin nasara, Zelensky ya faɗa majalisar dokokin Birtaniya. mun ya ƙara da cewa mun san nasara za ta canja duniya kuma wannan zai zama canjin da duniya ta daɗe tana bukata birtaniya na tafiya tare da mu zuwa ga mafi muhimmancin nasara a rayuwar mu. zelensky ya kuma shirya gana da sarki charles a fadar buckingham a wata ziyara ta biyu a kasar a waje a wato kasar waje tun bayan mamaye da rashi ta yi a ranar 24 ga watan fabrairu da ya gabata biyu bayan wata ziyara aiki da ya kai washington a watan disamba ya gana da shugaba Joe Biden da kuma jawabi ga majalisar Amurka. Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafatawa da lokaci da sanyi a yau Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afko a yankin a ranar Litinin tare da halaka mutane sama da dubu goma sha ɗaya. Hukumar bada agaji ta ƙasar ta sanar yau Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiyya ya hada da ma'aikata dubu casa'in da shida wuraren da ake wannan bincike sun kasance wuraren da aka gudanar da wasu bukukuwan murna yayin da aka iske mutane da ransu aka tabar da su domin kula da lafiyarsu sai dai kuma baraguzan gine-gine ya haifar da karuwa adadin waɗanda suka jikata akai-akai jami'ai a turkiya sun ce akalla mutane 8,574 ne suka mutu sannan wasu fiye da 38,000 suka jikkata a Siriya an samu mutuwar mutane akalla mutane 2,530 a cewar alkalumin gwamnatin Damascus da kuma kungiyoyin agaji. Kasar Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke gabashin Afirka ba, saboda ci gaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin. a cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin wajen Uganda ta aiki ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya OHCHR a ranar uku ga watan Fabrairu kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani a yau Laraba. Ma'aikatar ta lura da ci gaban da Uganda ta samu wajen bunƙasa ƙarfin cikin gida na sa ido kan harkokin a matsayin babban abin da ta sa a gaba. Dalilin yanke hukuncin kenan. Ma'aikatar tana son isar da mataki da gwamnati ta ɗauka na ƙin sabunta wa'adin ofishin OHCHR a Uganda fiye da wa'adin da aka yi a yanzu, in ji wasikar, wacce ma'aikatar ta tabbatarwa da kamfanin dallancin labarai na Reuters a matsayin sahihanci. Kakakin ofishin OHCHR na kasar Uganda, Bernard Amwine, ya shaida kamfanin dallancin labarai na Reuters cewa ba shi da wani sharhi. Labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Laraba wani farmaki da sojoji suka kai kafin wayewar gari a yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tashin hankali ya kashe mahara goma sha biyu da ke alaka da wata haramtacciyar kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ake zargin tana guna da ayyukanta ne daga mafakarta a Afghanistan. Sojoji sun bayyana mutanen da aka kashe a matsayin 'yan ta'adda daga Tehrik ai taliban pakistan wato ttp a takaice ko kuma pakistan taliban wani reshe kuma kawancen taliban islamiyya mai mulki a afghanistan sanarwar da rundunar ta fitar ta ce hanyoyin leƙen asiri sun bai wa jami'an tsaro damar kutsawa tare da kawar da 'yan ta'addar ttp a laki marwat gundumar da aka samu tashin hankali a lardin kaiba sanarwar ta ce an kuma kwato makamai alburusai da kuɗin ƙasar afghanistan daga hannun 'yan ta'addan a yayin farmakin daga ƙarshe tauraron ɗan ƙwallon kwando na amurka Labaran james na ƙungiyar los angeles ya zama wanda ya fi kowa zira ƙwallo a raga a ƙungiyar ƙwallon kwando ta ƙasa jiya talata james ya zara ƙwallo cikin kwando da ke da maki biyu a ƙarshen wani wasa da suka ziyarci oklahoma city tanda inda ya zarce maki 38,387 da ya samu a rayuwar wasansa wanda tsohon tauraron ɗan wasan lakers karim abdul-jabbar ke rike da matsayin Abdujabbar, wanda ke cikin filin wasan don kallon lokaci mai dauke da dimbin tarihi shi ne wanda ya rike matsayin tun biyar ga watan afrilun shekarar 1984 james ya shiga wasan na ranar talata yana bukatar maki 36 kawai don karya tarihin ya kammala wasan da maki 38 wanda ya bashi maki dubu a wato wanda ya bashi maki dubu talatin da takwas ɗari uku da tisain a rayuwarsa har ya zuwa yau amma kungiyar tanda ta lashe wasan da ci ɗari talatin da uku da ɗari da talatin wannan nasara ta kara wa james da ya riga ya zama sananne a wasan kwallon kwando na hukumar nba tsawon shekaru ashirin wanda ya fara tun yana ɗan shekara goma sha takwas da ƙungiyar cleveland cavaliers daga lokacin ya ci gasar nba har hudu lambobin yabo mafi girma na daraja na kakar wasa hudu da kyautattukan zama zakaran wasannin karshe na mvp guda hudu suma madalla a gaida sarfil hashim kuma zai kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ganin yadda komai ke neman tsayawa cak a Najeriya ta fannin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci sanadiyar karancin sabon kuɗi. Mun jiyo bakin manazarta da masu fashin baki. Dr. Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa ne na Jami'ar Abuja ya ce rashin kyakkyawan tsari na canjin kuɗin ya iya wato rashin kyakkyawan tsari na canjin kuɗin ka iya haifar da matsaloli a ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar na ɗauke da ƙarin bayani. No, no, no, this one is. Come here. fafutuka da dambarwa kenan da ke faruwa a gaban bankunan najeriya bankuna da wuraren cire kuɗi sun yi cikar kwari har ta kai ga masu bukatar ɗibar kuɗaɗen nasu sun koma catar baki da musayar yawu da kuma baiwa hamata iska ganin yadda komai yake ƙoƙarin tsayawa cak a najeriya a batun tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci ya sa na ji ta bakin manazarta da masu fashin baki dr faruk bibi faruk masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar abuja ya ce rashin kyakkyawar tsari na canjin kuɗin ka iya haifar da matsaloli a ƙasa. Sakamakon canji dai talauta mutane ne karya kasuwanci ne ƙanana musamman kuma har wasu manyan ma sai ya shafe su kuma musamman ƙananan 'yan kasuwan da aka san su yawancinsu da suke kusa-kusa da harkar noma wanda su suka fi yawa a arewa dukkansu za su tashi a wani yanayi wanda in ba ya hankali ba su da jari ba su da kuma abincin yau ba su da na gobe kuma za su rasa ina za ce mafita a wurin su kuma watakila za su iya ɗaukan wasu matakai wanda za su iya kawo rashin tsaro da rashin zaman lafiya a wuraren da suke. Da nake ji ta bakin wasu 'yan kasar sun bayyana irin kalubalen da suke fuskanta da yadda canjin kuɗin ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Sunana Hannatu Hassan, muna fuskantar matsaloli akan matsalan banki da POS. Ba mu isa mu je withdrawing ba. In ce ka je withdrawing ma daga safe zuwa karfe goma ba cash. Yara ana ta koran 'ya'yan mutane a makaranta. Ba mu isa mu siya abinci ba dan Allah dan annabi gwamnati ta sassauta mana sunana ga zalisu nusi Fun. duk da yake dai muna sa ran abu ne wanda zai iya zama alkhairi a gare mu a canjin da aka yi ana samun karancin abin da ya shafi irin ɗari biyu haka ga al'umma a bankuna wani bankin ana ta hayaniya ana rikici ana ma mutane sace-sacen waya da sauransu sunana Murjan bello umar ba a ba wa yaro ko saurayi haka ko matashi kuɗi kwata-kwata sai dai wanda yake magidanci kuma shi ma iya abin da za a cire cire masa dubu biyu ne saboda ya ce fari. sunana muhammed junaidu wanda aka fi sani da kanu nefa maganan wannan canjin kuɗi gaskiya mu ya dame mu saboda akwai yaudara da aka samu a ciki a matsayin mu na talakawan najeriya ya kamata a ce talakawan najeriya mu mazaunan abuja da muke zaune abuja ba mu kanmu muke ji ba iyalan mu da muka baro a gida domin babu kuɗi a banki babu kuɗi a hannu ya za a yi kuɗi ya je mu iyalan mu shin yaya za mu tafiyar da harkokin yadda suke cin abincin su sunana sabiu hussein tanda ni abin da ke jin canji kila a ce a rike tsofaffi a sako mana sabi a fahimta na shine canji to amma ni sai na ɗauka ko zalunci zan kira shi da ba tsofin ba sabon yanzu kin ga taxi din da nake jana kasantuwa wannan sai ka ɗauki mutum ce zai maka transfer kai baka gani ba dole na faka ta ina fuskantar barazana a an man taxi na farko kenan yara na suka cikin yanayi na rasa ya zan yi da shi to maganar shafin rayuwa ma ban iya kawo shi in brief zan iya yin littafi akan wannan zaluncin ba maganar canji bane wannan gaskiya tun da aka fara batun sauya launin takardar naira irin labaran da ake cin karo da su kenan a kafafen yada labaru na kasar sakamakon haka ne da yasa wasu gwamnonin arewacin kasar suka shigar da gwamnatin kasar kara a daidai wannan lokacin ne kuma kotun kolin kasar ta ce ta dakatar da wa'adin amfani da tsofaffin kuɗin har sai ta gama sauraron ba'asin masu shigar da kara hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa umar da wannan rahoton Hukumar hana yaduwar cututtuka ta NCD da hukumar lafiya ta Ghana sun bayyana damuwarsu game da yadda hawan jini da ciwon suga ke kashe matasa cikin 'yan kwanakin nan. Bayanai daga NCD sun nuna karuwar cututtukan hawan jini na da wajen shida yawancinsu matasa ne. Sannan NCD ta bayyana lamarin a matsayin matsala inda ta ce ya kamata a samar da matakan dakile lamarin. Wakilin Abbas na ɗauke da cikakken rahoton. alƙaluma daga cibiyar yaƙi da cututtukan da ba a ɗauka daga wani ncd a takaice na ma'aikatar kiwon lafiyar ghana ya bayyana cewar cikin shekaru uku an yi rikodan adadin waɗanda suka kamu da ciwon hawan jini miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai da saba'in da biyu ɗari takwas da ɗaya cikin ƙasar daga dai wannan adadi ana rikodan sababbin masu cutar dubu ɗari shida a daidai wannan lokaci adadin masu kamuwa da cutar kuma sabubban cutar ya ƙaru har yana kashe mutane miliyan 41 a duniya duk shekara abinda ya yi kashi 71 na duk mutuwar da ake yi duniya kuma mutuwar tsakanin mutane ne masu tsakanin shekaru 30 da 70 manajar shirin na yaƙi da cututtuka da ba a ɗauka daga wani dr ifuwa kwamita nuna cewar mutane masu shekaru 50 wadda shine lokacin samun karuwa na unguwanni da yawa a ghana na mutuwa daga cutar. days when you heard about stroke you were expecting a 70, 80 year old. Now you have Lokaci ya wuce da kake jin waɗanda cutar mutuwar ɓarin jiki wato hypertension masu shekaru saba'in ne da tamanin yanzu cutar mutuwar ɓarin jiki na kama masu shekaru talatin da arba'in ne shi kuwa cutar mutuwar ɓarin jikin kan ya kama mutum sai da cutar hawan jini tsawon wani lokaci in ba a yi maganinsa ba shine yake kai ga mutuwar ɓarin jikin iya ɓarnan cutar kenan. yi haifuwa kwamita ibi ya sababin karuwar cutar hawan jini tsakanin matasa akan canjin salon rayuwa gajiya da kuma mummunan ɗabi'ar cin abinci of our life now, the sort of things we are consuming in terms of Irin gajiya ko matsi da muke fama da su, irin abinci da muke ci ba ma motsa jiki saboda yadda muke rayuwa so da yawa mu ƙanana za mu yi amfani da su mu motsa jiki za ka kasuwa za ki shago ko dai ko ina ki sayi wani abu tsaya 'yan mitoci kaɗan da wurin ke tafiya bai yi kama da motsa jiki ba amma kin samu wani karfi ban fayi kasa a gwiwa ba na sheka a guje zuwa babban asibitin koyarwa na kolibu inda na sadu da dr maryam don karin bayani akan cutar ta hawan jini akwai ababe da yawa da ke cause hypertension number one shine diet wato abinci yanzu mun ga kamar yawanci abincin mu da muke ci starch ya yi yawa a ciki to bodin mu kuma too much starch na ana mai da shi ya zama muna kise kaga mutum ya ji abinci zai ci sakwara ban sakwara amma nama don kankani wannan sakwaran nan kai kana ganin ba kise ciki amma kamar yadda na fassara bodin na zuwa ya stone shi a kise ya so da gaba in dai baka da starch ya use to wanga yana cikin number one abin da ke kawo muna hypertension ko yaya mai fama da cutar ke ji in cutar ta tashi wani muji daga bakin hamza usman matashi mai shekaru arba'in zuwa hamsin da ya jima yana fama da cutar kaga kaman ba ni cikin hayaci na na yi ne ban cikin kwanciyar hankali kaga nan da nan nan shi bar kai ranka ya baci ko kana so ka overreact kisa in ba ka samu ka concentrate ka kamu kanka down ba shi daga kai wani overreact cibiyar maganin cututtukan da ba a ɗauka daga wani na kira ga kowa musamman matasa a rinka cika hawan jini da cutar sikili akalla sau ɗaya a wata domin gano cutar da wuri za ya taimaka wurin kiyaye hayewanta har ta kai ga mutuwa radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra gana. To godiya muke Malam Redwan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya zuwa tashoshinmu mu na VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye shiryenmu Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shiri na musamman akan jihar Gombe. saka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka ka misali jihar gombe jiha ce da aka kirkiro daga jihar bauchi a shekarar 1996 wanda suka mulki jihar gombe a karkashin mulkin farar hula su ne mutum na farko alhaji abubakar habu hashidu daga shekarar 1999 zuwa 2003 sai sanata muhammad danjuma goje daga shekarar 2003 zuwa 2011 gwamnan farar hula na uku a jihar gombe shine dr ibrahim hassan dan kwambo da ya mulki daga shekarar 2018 zuwa 2023 gwamnan farar hula na hudu a jihar ta gombe shine muhammadu inuwa haya da ya hau kujerar gwamna a shekarar 2019 kuma shine ke kan gadon mulki Babban jam'iyyar adawa pdp ta yi mulki a jihar na gombe shekaru 16 wanda a halin yanzu kuma jam'iyyar EPC ita ce mai mulki a jihar dr umar adamu shine shugaban tsangayar dabarun mulki a jami'ar jihar gombe ya yi tsokaci kan siyasar jihar gombe tun kirkiro ta shekara 1996 ita jihar gombe dama ta fara ma ta shiga fagen demokradiyya ga dangadan ne daga shekara ta 1999 din saboda a lokacin sojoji aka kirkiro ta shekara ta 1996 to shekara uku da kafa ta sai aka dawo tsarin mulkin demokradiyya to a lokacin muna tunanin cewa kawai mutane al'umma sun zaku domin a fita daga mulkin soja a koma na farar hula to a wancan lokacin zaben da an yi shi na cikin gaggawa kuma waɗansu da yawa daga cikin al'umma jihar gombe ba su ma san tasiri da inganci na shugabanci ba sai da suka yi karon farko kuma alamu ya nuna cewa mutanen gombe sun fara siyasa ne da wayewa domin gwamnatin da suka fara zaɓa a jiha ba ta yi abun kirki ba sai suka yi kokari suka canja ta bayan shekaru hudu kuma tun daga wannan lokacin duk wanda ya zo mulki a jihar gombe zaka ga cewa yana yin iya kokarinsa domin ya gamsar da mutanen gombe cewa yana yin abun kirki wanda kuma yana tabbatar maka cewa ko gobe idan aka samu irin shugabanci ba mai inganci ba to mutanen gombe suna da kwarin gwiwa da karfi da wayewa da kuma jajircewa da za su iya canjawa umar liman shatiman kwaltungo jigo a siyasar jihar gombe ya yi waiwaye a don tafiya kansalin siyasar jihar gombe ta yanzu jihar gombe tun ana Fuma bauchi state jihar gombe tana taka rawan gani a siyasa ana siyasa a jihar gombe asalin siyasa ta ci gaba siyasa ce wanda tun fil azal din siyasar tana da rikitarwa rikitarwar ita ce take sa kake ga kullum ana samun ci gaba a jihar gombe duk wanda aka zaba zai sai a yi aiki saboda kullum a cikin adawa ake. Wata 'yar siyasa wanda da tsohuwar 'yar jarida ce ta yi bayani ga irin hoɓɓasan da mata ke yi da kuma abubuwan da suka sa a gaba don tabbatar da cewa ana dama da su. na Hawa kuma tsohuwar ma'aikaciyar jarida yana ci mana tuwo a kwalliya na rashin damawa da mata cikin harkokin siyasa. Wanda kuma ya aka yi la'akari yanzu kashi saba'in bisa ɗari ko in ce sittin bisa ɗari mata ne masu zaɓe amma kuma idan aka yi zaɓen sai ka ga ba a damawa da su ta ɓangaren siyasa da makamantan haka ganin hakan shi ya sanya muke ɗan faɗakar da mata da sauransu kai ƙarshe ya sanya muka shiga dumu-dumu harkokin siyasa wanda kuma alhamdulillahi hakan ya ba da gagarumar gudunmuwa har ila yau na ji ta bakin gombawa dangane da bukatar su na ganin yadda zaɓuɓɓuka za su gudana. da farko dai sunana injiniya abubakar sani mazaunin tumfure fata na zaben da yake karatowa ya kasa da wata biyu masu zuwa ina addu'an ubangijin Allah ya kawo mana lokacin lafiya kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya. Sunana Honorable Aisha Ahmed Hajiya kumo ina fata ubangiji Allah ya zaben mana shugabanni adilai. 'Yan takarar kujerar gwamna jihar Gombe da suke kankankan su ne Muhammadu Inuwa Haya da mataimakinsa mustapha nasa daniel jatau daga apc sai muhammad jibrin barde da mataimakinsa timothy ɗanlele pdp sai honorable kamisu ahmed mai lantarki da mataimakinsa hammatanimu abubakar nnpp abdulhab muhammad wadda amurka daga bauchi a nigeria Latino da Sardau na firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga yan. A gaida Malam Abdulwahab, kafin mu kai ga mu na gaba ga wannan sanarwar. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da goma sha ɗaya ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe kasance masu kada kuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Shibirin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. likitan kungiyar hatispo gurbe ga kahvesi ya bayyana cewar har yanzu ba gano dan wasan ghana christian na achu kwanaki biyu bayan girgizan kasar turkiya ba rahotanni baya bayan nan sun bayyana cewar an ciro dan wasan daga cikin wato tarkace da ransa sa'o'i da dama cikin bilbishin na girgizan kasar da aka yi sa'o'i da dama bayan girgizan kasar mai karfin awo bakwai da a kasar ta turkiya sai dai likitan ya bayyana bayan da ya ziyarci asibiti da aka ce dan wasan na ghana yana jinya ya ce an samu kuskuren gano ko wane ne aka kai asibitin lokacin da muka ji labarin cewa an kai shi asibitin dotiol musamman mun je can mu duba amma ban mu gan shi ba a halin yanzu ya tabbata cewa ba a sami daraktan wasanni ta na sabota da christian achuba abin takaici in ji shi kocin accra house of folk ko komatic ya ce ƙungiyarsa ta sha kashi ne saboda hali na rashin natsuwa a yayin wasanta da arti. 'Yan wasan Fobian sun kunci Real Tamal United a wasan kusa da wasan kusa da na ƙarshe a ranar Lahadi biyar ga watan Fabrairun shekara ta 2023 inda suka sa kashi. Wasan ya ƙayatar ainihin inda ɓangarorin biyu sun ka samu damar marki zuba kwallo amma ina sai dai abin takaici dan wasan Hassan Oka Abdulmanaf Umar ne ya ci gida inda ya zira kwallo ɗaya tilo a ragar hasa cikin minti na 20. Matic ya ji takaici yadda ƙungiyarsa ta kasa taɓuka abin kwarai da damar da suka samu. Kocin ɗan ƙasar Sabiya ya gaya wa Star Times bayan cikan lokaci. 'Yan hasa sun samu dama masu kyau har gaba da gaba da mai tsaron gida sun ka kasa cin ko ɗaya amma sai Riyar Tamale United suka yi amfani da nasu damar kuma sun rinka gana mana azaba. 'Yan wasa guda shida ne za su fafata da juna zaɓen gwarzon ɗan wasa na watan Janairu na NASCO. 'yan takarar sun hada da samson eduku na tamale city fc na 'yan wasa biyu daga riyar tamale united yusuf mohammed da nuruddin isa sai abbas samari na accra lions fc ita kuma asanti kwatakwa fc na da steven mukwale desi da ajiman buatin mensa na dream fc za a tantance wadda ya yi nasara ta yin la'akari da su a cikin wata da ya gabata hukumar gfa za ta sanar da wadda ya yi nasara ranar juma'a goma ga watan fabrairu kuma kyautar sani nasco television mai girma inci 43 daga electroland ghana limited Kocin kuma sai Asante ya yi bakin cikin cewa raunukan 'yan wasansa sun hana kulabinsa izawa gaba. Kocin na Asante Kotoko sai Zebu ya bayyana damuwa ainihin game da tasirin da raunuka da 'yan wasansa ke samu ke yi ga gaban kulabin a Premier League Ghana. Duk dai da rashin wasu kusoshin 'yan wasan kulabin kwata-kwata kokarta ainihin a ci hudu da nema da ta yi wa Accra Lions inda Rashid da dan wasan gaba yan kasar uganda steven mukwala da na morrison suka zura kwallaye kocin ɗan burkina ya ce fatarsa ba da jimawa ba yan wasansa masu rauni za su samu sauki su komo fagen wasa redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai takaitattun labarai. To a takaice yau laraba mun ji cewa shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya tashi zuwa birnin London domin godiya al'ummar Birtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa kasarsa wajen daƙila farmakin da rashi ta kwashe kusan shekara tana yi wa kasarsa. Kuma wato kuma ya hasashen cewa a ƙarshe Ukraine ce za ta yi nasara. Zelensky ya kuma shirya gana da sarki Charles a fadar Buckingham a wata ziyara ta biyu a kasar waje tun bayan mamayar da Rasha ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairun da ya gabata. Biyo bayan wata ziyarar da ya kai Washington a watan Disamba don ganawa da shugaba Joe Biden da kuma jawabi ga majalisa Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafatawa da lokaci da sanyi a yau Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afka a yankin ranar Litinin tare da halaka mutane sama da dubu goma sha ɗaya. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar yau Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiyya ya haɗa da ma'aikata kusan dubu casa'in da shida. Kasar Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke gabashin Afirka ba. Saboda ci gaban da ya dace wato saboda ci gaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar kukin wajen Uganda ta aike ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar uku ga watan Fabrairu. ma'aikatar ta lura da ci gaban da uganda ta samu a wajen bunƙasa ƙarfin cikin gida na sa ido kan harkokin a matsayin babban abin da ta sa gaba dalilin kenan da ya sa ta yanke wannan hukunci hukumomi a pakistan sun ce yau laraba wani farmaki da soji suka kai kafin wayewar gari a yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tashin hankali ya kashe mahara goma sha biyu da ke alaka da wata mai wato haramtacciyar kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ake zargin tana da gudanar da ayyukanta ne daga mafakarta a afghanistan sojoji sun bayyana mutanen da aka kashe a matsayin 'yan ta'adda daga tarik ai taliban ttp ko kuma pakistan taliban wani reshe kuma kawancin taliban islamiyya mai mulki a afghanistan mun ji cewa tarawar dan kwallon kwando na amurka lebron james na kungiyar los angeles lakers ya zama wanda ya fi kwazura kwallon raga a kungiyar kwallon kwando ta kasa a jiya talata To masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman masar fila hashim gomel da ya taya na gabatarwa da julie leathers gresham da ta ba da umarni da kuma injiniya manewa mr nelson lopes ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da ke sallama da ku duniya tafin hannunku.